Allah za mu ba shi aya ta ɗari da casa'in daidai a ga casa'in da biyar Allah ta'ala ya zama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ذكر أو أنثى بعضهم بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوفوا وأوفوا وأوتوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار النهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا اجيب عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين فاجروا وكفروا من ديارهم وقودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سواء من عند الله والله إنه حسن الثواب. ومن آية cikin shirya da take mana tana aza mu a kan fahimtar ba wani tsalle ya a gaban Allah sai mai imani da aiki. Allah ba zai dubi asalin ki ba, ba zai dubi kamar ki ba, ba zai dubi ƙasa ko inda kika fito a kabilanki da yarenki bai da wajen zama a nan wannan ayan Allah ta'ala ya saukar da ita a lokacin da ummu salama Allah ta'ala ya kara mata yadda ta ce ya rasulallahi la nasumahu Allah zakara nisa a cikin hijirati shay'in ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ji Allah ta'ala yana ambatan mata ba bai ce komai game da su ba a matsalar hijira ya abin ke ne ko su ba su da lada ne ko sun yi hijira sai wannan aya فاستجاب لهم ربهم Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala sai ya amsa du'a'in damuwansu sai ya yaye masu sai ya haɗa su da mazan da matan a cikin lada kamar yadda wani ke cewa wajen da'a يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه إن ذاك مجيب Allah ya aishi addu'a da roƙon da bukata. Aya ta ce maza da mata daidai su. lallai ni ubangijin maza ne ubangijin mata ne duk namijin da ya aikata alkhairi da matar da ta aikata alkhairi duk namijin da ya bi Allah da tafawa da matar da ta bi Allah da tafawa to a gaya musu gaba ɗaya la ubi'u amala amil ba ni walakantar da aikin mai aiki kun yi sallah kun yi azumi kun yi zakka kun yi hajji kun sadar da zumunta kuna sadaka kuna tasbihi kuna tahmidi kuna hamdala kuna kabbara kuna hauƙala ba ku abin da Allah ya hana na albasha. kun tsarkake bakin ku gano zage-zage da la'ance-la'ance da ishara gare ku ni ba na so da taladan aikin mai aiki ku wanda aka samo daga wajen ku min zakarin au'unsa wanda ya aikin nan namiji ne tare da imani ko mace ce ta yi aikin tare da imani zan ba da cikakken sakamako ga ma'aikata me ya bambancin mace da namiji ba wani bambanci illa kawai saboda rayuwar ka yi tsafta rayuwar ta yi daɗi rayuwar ta zan akwai taimakon juna shi sa aka yi wancan mace aka yi wannan namiji aka raba ma kowa masuliya responsibility sun kowa aka aka shi a kai sai ga aikin ka sai ga aikin ki hannun dama ya wanke na hagu na hagun ma ya wanke na dama in an yi ka ba yana nuna kasa ba ne kai ba kuma yana nuna ta fi kowa ne ba ne kai in an yi ka mace ba yana nuna kasa ba ne ki ba kuma yana nuna fi kowa ne ki ba a'a zai duk ba maza mata za su ji daɗi fi sabilin lahi ba za su ji daɗi ba idan duk ba mata maza za su ji daɗi lahi ba za su ji daɗi ba saboda haka a ce, kowa da muhimmancin shi kowa da matsayin shi kowa da darajar da Allah ya shi, hatta a rayuwa duk in an haka an gama kuma duka matsayi a wajen Allah yana da dangantaka da imanin mai imani ne da aikin mai aiki ko da إني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض haka kuke sashin ku da sashi mazan ku da matan da abu ɗaya ne da abu ɗaya ne yanzu aka ce mata duk sun ci wani namiji duk gaba zai ji dukiyar ma ba ta da amfani mulkin ma ba shi da amfani rayuwar ma sai kunci saboda bai sami wanda za ka ɗebe masa kewa ba a lokacin damuwarsa bai sami wanda zai zauna su tattauna matsaloli ba bai sami wanda za ka haifa mashi ɗaya ba bai sami wanda za ka tsare mashi gida a lokacin da ya fita nema ba haka yin haka ce ga wata dukkan mazan duniya sun fi ta sun tsare ta kuma ba za ta ji daɗi ba domin ba ta samu wanda zai share mata hawaye ba ba ta samu wanda zai ba ta kula ba ba ta samu wanda zai ɗau ɗawainiyarta a mafi yawan abubuwa na rayuwa ba ashe ba a kun bin ba abu ba wani namijin da zai kuma ma mace hanci ba wata macen da za ta ma namiji sakama. Sai a sauke farashi a rufa ma juna a asiri shi ne abin da Allah ya ke gaya mana ba dukkan dun ba abin ba da mazan ba matan ba za su ji daɗi ba ba da matan ba mazan ba za su ji daɗi ba to me yasa za mu kallafa mu kanmu abin da zai dame mu me yasa za mu rinka yin ma kanmu kallon hadarin kaji me yasa za mu rinka walakanta junanmu me zai hana mu karɓa junanmu mu mutunta junanmu kowa a ba shi matsayinsa a matsayin da Allah ya ba shi a zauna lafiya a ji daɗin rayuwa a mutu a shiga gidan aljanna tun da ba a saba ma mahalicin da ya sa da shi Allah ka sa mu gane haka Allah ka ba mu ikon yin haka Allah ka sauke mu barin a akan haka. Bismillahirrahmanirrahim. عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا دولا لسكي هجرة هجرة شيني الانتقال من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام mutum ya tashi ya tattaki ƙasa ko gari ko anguwa ko gidan da aka ce sai ka yi ci ka fita ka bar gidan ka bar anguwan ka bar garin ka bar ƙasar ka je gidan da za ka bauta ma Allah cikin sukuni ko anguwan da za ka bauta wa Allah cikin sukuni ko garin da za ka bauta wa Allah cikin sukuni ko ka koma ƙasar da za ka bauta wa Allah cikin sukuni wannan shi ne ake ce ba, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la kan tafi al-hijra hatta takuma sa'a hijira ba ta karewa in ba ta makka zuwa madina ba har sai tashin kiyama ta tsaye ko yau kika zauna a gidan da ana hana ki ibada ana hana ki biyayya ga Allah ana hana ki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gida ba gidan zaman ki ba ne ke ko miji kika aura ya hana ki bautan Allah yana neman ya sa ki a kan saba ma Allah wallahi wannan miji ba mijin auren ki ba ne sai ki hijira ki bar masa gidan shi ki bar shi tun kin gidan Allah ne wallahi Allah ba zai taba so ba wannan wajibi ne ta'ala ya ce menene والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم waɗanda suka yi hijira aka raba su da gidajensu da dukiyansu wata an raba su da iyalansu saboda sun yi imani an raba su da dukiyarsu saboda sun yi imani an raba su da iyayensu saboda sun yi imani an raba su da matansu saboda sun yi imani gonakinsu gidajensu duk an mallake an raba su da shi saboda sun yi imani su kuma suka yadda suka aminta san Allah da manzansu ya fi duk abin da suka mallaka a duniya ya fi habibi ya fi habibati ya fi auladi ya fi banati ya fi abari ya fi ummahati ya fi tijarati ya fi mali saboda haka sun tafi saboda wani saboda manyan yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to duk waɗanda suka yi haka suka kiyaye haka wa uzu fi sabili aka cutar da su saboda sun yarda da hanya ta yanzu ne sai ki ga an cutar da ke an zalunce ki an gaya miki bakar magana an walakanta ki mai yasa saboda kina da imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam baki yadda da gargajiya ba baki yadda da al'adu ba baki yadda da canfe-canfe ba wannan shi ne laifi baki yadda ki tsaya akan haka ki canza Allah yana tare da ke da ke manzansa ta da haƙƙan alaina na al qurani ya ce Allah na cewa mun wajabta ma kanmu taimakon masu imani in dai kin tsara imani ke ce za ki sami yadda kike so a rayuwa ki ce gobe kiyama wa uzu fi sabili aka cutar da su saboda suna biyayya ga hanya ta wani lokaci miji sai ka ga in bai san Allah yana cutar da matarsa a lokacin da ta gane addini tana ƙoƙarin ta tsare a addini tana ƙoƙarin ta bi Allah da takawa wani lokaci iyaye wani lokaci nan dai daban-daban to ki haƙuri sakamakon kina wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma daidai da wani ido kada ki kuskura ki kauce daga hanyar da Allah ya shata miki jalla jalalu wa qatalu wa qutilu kuma aka kaɗa kujen yaƙi suka fita suka yi jihadi suka kashe aka kashe su Allah ba akbar akwai haka suka yi akwai da yawa sun yi shahada akwai da yawa waɗanda aka canza musu halitta wasu aka yanke sawunsu wasu hannayensu wasu aka kwakula ku, wasu aka karya musu haƙoransu ga shi nan dai ga shi nan dai amma duka suna farin ciki suna munna saboda suna neman yardan Allah ne jalla jalali wa qatalu suka yi jihadi fi sabilillah wanda yana daga cikin ayyuka mafi daraja mafi daukaka mafi mutsali wanda har Allah yana cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yunfaqun wanda aka tsage shi wajen jihadi kada ka taba zaton ya mutu kamar yadda sauran mumine suke mutuwa a shimfiɗan gidansu bal wanda aka kashe shi wajen jihadi yana cikin wata rayuwa ta ni'ima ta falala ta rahama a wajen Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka dan jihadi ko gobe zai tashi kiyama zai tashi da jinin da aka kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce 'A damu launin dami wa ribu ribu miski zai tashi jinin launin jinin launin jini ne kalan jini ne a cikin shi amma kanshin shi turmi kanshin almiski gidan aljanna na haka da an zan su an san su sai ta ga manya sun zo a ba su waje da masu daraja lambawan sun zo a ba su waje ya Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim ta'ala yace na rantse da Allah irin waɗannan masu hijira wanda aka cutar da su suka yi haƙuri suka yi jihadi har aka kashe su na rantse da Allah duk zan yafe musu munanan ayyuka in zan zafarta musu in zan masu afuwa ya Allah ka zafarta mana ya Allah ka yafe mana ya Allah ka mana afuwa muna da matuƙar bukatar wannan zunuban mutum yawa bayan an kafa zafarta musu an masu afuwa wala udkhilannahum jannati kuma na rance da Allah in ji Allah dukkan su zai shigar da su gidajen aljanna Allahu akbar malama da kin san aljanna aka ce za a ba ki da baki fatan ki sake numfashi yanzu wallahi ba sai ki fatan kawai yanzu ki ce ki mutu ki tafi aljanna don ya ke jin dadi a rayuwa ko kana da abinci ko kana da kuɗi ko kana da lafiya ɓaci mai kawai ya ishe ka da kuɗin da lafiyar da abincin da wajen zaman sai ka wayi bari ka rasa mai ke maka da duniya ke gidan bakin ciki gidan damuwa gidan alhini gidan sabati juyarci sai eh, sabbata juyarci ne gidan duniya ba ranar da za ka ce an tsotsa kai ko duniya ka yana tafiya kada yi ba wannan sai a gidan aljanna wannan duniya ne talauci wanda mutane suna fama da shi wannan duk mun cire rashin lafiya samun wanda za ka zaro ta nan ka zaro ta nan bata ce ji ba bata ce kai ba bata ce kwankwaso ba bata ce kawu ba bata ce kaza kaza kaza kaza ba sai sai sai sai sai sai manyan da ƙananan ba wai sai tsofaffi ba kowa da zaki tana damun shi sai dai rahama irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ka ji mu kai rahama da mu Allah ya ce zan sa a gidajen aljanna kun san cewa in aka baka aljanna ba a baka guda daya wa min dunihi ma jannata kuma firdausin nan da kuke ji ana faɗi a ala jannati to duk kowane mutum an halitta mashi nashi ya danganta da aikin bawa idan mutum ya ji Allah da katsawa bai saba mishi ba ko ya kiyaye dokoki ya yi abin da ya dace to idan ya mutu abin da zai karo da shi ba ta sa aljanna to kun san kuma akwai dajirai ko su ma na ce kowane mutum da nashi to sai a ɗauko na annewa ne sai a ba mumini wani. Kuka shi bai cancanci ya samu ba. sai a ɗauko na ya wanke sai a ba mumina wanke domin ba ta cancanci shiga ba ita sai a yi dabulin a haɗa mata duka shi ne abin da suratul mu'minin da take cewa ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun an faɗi sifofin ne, tun daga babban sura قد أبلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون زوا كرتن كفوتن في أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون واتو أنن كفوتي سوني مزادا يسكي غادو ميرا جلا ألف فاون ريال ميرا آه، ريال

balantana gidan sassauci tajiri min ta hake al'anhar wannan gidan aljannan da za su gada akwai ƙoramu da ke gudana ƙarƙashin gidan aljanna za ku samu min gidan irin wani in kina son kunun zaki za ki ga kawai ga bututun kunun zaki zahiri hututun yadda kika san bol dinariya aka za ki ga yana ta tafiya yana kaiwa yana dawowa in hmm, zuma kike so ga bututun shi a madara kike so ga bututun shi zobo kike so ga bututun shi janja kike so ga bututun shi a irin na kwalban nan ne sun yi hanga su fifty su box su ne duk ga bututun su ne a irin na kwalin nan ne irin tatsanzan mangwaron nan tatsanzan abarban nan tatsanzan ayaban nan da irin irin su dai kuma duk ga bututun su a tsabar ruwa nake so lafiya ga bututun su da jirgin tashi halar in kika ce Allah zan sha ba ki wahalar zuwa ki duka kina diba yadda kika ga abin maganan nan kusa da baki na haka bututun zai taso da kanshi da zo bakin ki kullum ya ci kan nono taushi kin san jariri ko duk da san kika ja ke ma ba ki san daɗin ki ya ci kan nono da uwar da nonanta ya shiga ga jaririn da ya sha yunwa ya kama haka kawai za ki kuma in kin gama ya mai da kanshi ya koma ƙarshen da ke abincin ka da wani ne ko kullum a da'imin na in abinci kike so haka za a ka miki shi a haɗa miki gina da tebur irin na aljanna ba irin na duniya ba da kujera irin na isa na aljanna ba irin na duniya ba da farantai lantin da za a sa miki irin na aljanna ba sannan za ki ga yadda cokali yake wallahi wanda na tabbata hancin cokali ɗaya in mai yatsu ne ya fi duniya da abin da ke cikinta ya fi duniya da abin da ke cikinta wannan za ki ga yadda ake shagari ina zaune ba saboda gidan aljanna da dadin aljanna da kwalliyan aljanna komi akwai na fulawoyi duk wata dabba kyakkyawa za ki ga an zuba maki shi ne nishadi tsuntsaye wanda suke kyawawan gaske su dawo su ai munana ne haka za ki ga suna shawaki kawai a sama don su tsananta miki rai suna wake-wake ba kuka ba da za ki ga wani tsohon sha'awa da kai wannan da gani shi zai daɗi kalmar da gani shi zai daɗi an san ki ya biya ne to ga baki an haɗa maki bina ko za ki jike a kan kujera gabanki ga wannan tsuntsu soyayye ga wannan tsuntsu kuma dafaffe ga wannan tsuntsu da kashe ga wannan tsuntsu an yi mashi mene su ina ki ne adama ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi na san duk ba tun ku ya ce kada yau ku haɗe ba komi azumin sana'ar na ajiye nawa Allah ka ba mu a gidan aljanna haka za ki zo ku ci in za ki ce tana kari kina cin da fake ba zai tsari ba aka koyoyi aka wanda aka dafa aka wanda aka yi fasfe kuma kina dainawa kika samu cin ɗaya kala sai ki ji kamar shi ya ji daɗi kuma in duk kin gama ci gaba ɗaya ija Allah Allah sai ya sa tsuntsun nan ya koma ya haɗe ya haɗe ya haɗe ya haɗe gashin shi ya dawo bayan ya haɗe ya zama tsuntsu sai ya tashi yana mace bai bai sai sai wata ranar kina so na zan dawo ɗaya ma ba ki iya cinyewa ba iya cin sa yake kokul hadakin da ba. duk wani abincin gidan aljanna har abada ne bai ba. wani shinkaban mutum azumin nan har ya zama fata kina ɗiban suga kina jin gaban gina baɗi tunda mudin suga ya yi tsada to ba kowa yake shan tumi yanzu da suga ko sai wancan da wancan kawai yan zai da su suka ji ma wata ta ce suka ta suka ake yi ina aljanna ba wani ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الله أكبر wannan sakamako ne na lada daga wajen Allah wallahi in babban ko babban mutum zai baka abu sai kaga ya baka abin da baka zato yanzu kyautar dubu ɗari duk wanda aka ba a nan in ba daidai ba sai ta kasa baki kigal Allah ne maki dubu ɗari ka ku kana kyalli to ina a baki miliyan sai ke ta juyawa a ce ki da ya maude ki bi ki bi ki bi ki ce to ai ban gano nawa ba ne Allah akwai wanda za a ba ta miliyan ba za ta iya canzawa ta ce miliyan ba ki ji sai da ganin da yawa ko to wata ma miliyan ɗin an faɗi ba ta san adadin miliyan ɗin ba dai ta ji ana miliyan miliyan ne to in sakamako ya zan daga Allah ne shi yana bayarwa ne da gani isa ba a kirtawa. to za a ta tulo maka ne a ta tulo maka a ta tulo maka ne wayar zuku mai ya sha'u bi ghairi hisab sawaban min indillah والله عنده حسن الثواب Allahu akbar ta'ala ya ce lalle a wajen ka da mafi kyan sakamako me zai baka mafi kyan sakamako me yake so da kai ka kyautata imani ka sa ikhlasi ko ni ka yi dan Allah ba dan gani ba ka bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so a bauta masa idan ka kiyaye waɗannan abubuwa

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم فبئس المهاد تعالى ينا شوى inda kake za ka ga makiya Allah mushrikai kafirai maguzawa da sauran waɗanda ke yin Allah kuma ba abin mamaki ba ne kaga suna cikin ni'ima kaga suna da dukiya ko mulki ba abin mamaki ba ne kaga suna wadaka da manyan gidaje da manyan motoci da abubuwa mabambanta mabambanta mabambanta da ala ya ce kai duniya da kuke ganin ta ko a babban zaki a wajen Allah ba komai ba ne bai ɗauke ta tana da daraja ba don haka don kin fi kowa kuɗi a duniya kin fi kowa kyau a duniya kin fi kowa mukami a duniya wannan ba yana nuna Allah yana son ki iya da saura ba Allah yana ba da duniya ga muminan da yake son su kuma yana ba da ita ga kajiran da yake kin su. Inna Allah wuce duniya liman hibu wa liman Sai dai ba za a ba da imani ga kowa ba sai wanda Allah ke san kai mu da Allah dukkan ku nan kuna aiki kuma kuna wajen da ya fi daraja a duniya gaba daya khairu zufaril ardi masajiduha annabi ya ce in ka zo duniya inda ya fi koina daraja masallatai watan ramadan bakin ki da azumi kina masallaci wani daraja ya kai haka wata ramadan wata na nan yanzu maganar da ake yi tana nan abokai wallahi ina gaya miki sai ga ki a masallaci ina azumi ita ba ta azumi kina karatun qur'ani kina sauraron tafsiri ita yanzu haka tana zunubi ina gaya miki a yanzu haka ne ba Allah ne ba gode in kika fito ita ma ta fito in aka dubi rayuwar sai ki ga kin fita wanda ya tsara ma Allah ne ya tsara. Kika ku a anguwanku za ku ga wasu gantalallu ne to amma ku dubi rayuwar su ya sun fi kowa wahala a rayuwar. ga rashin mutunci an zubar da mutunci sai da kika ga Allah da shakawa kika tsara dokokin Allah ne kika haka. ga mutunci ba Allah na kai ai ko ba a ce maka ba gani da wani ya yi kawa na tsoron Allah wata na nan kanjamau ya kama ta ta kasa wa ruwa ta kasa ruwa sai ku kina ji yi zam kinyan zam zam zam sai ku zo ma Allah sai Allah ta'ala yake bani amana la yughannaka taqallubal taqallubul ladina kafaru fil bilad taqallubul na kafaru kaiwa da komowar waɗanda suka gabata cikin jin daɗi ko hikima ko dukiya ko mulki fil biladi a kasar da kake ko garin da kake ta jajiri ko jajira ana ta sha'ani ana kaiwa ana dawa wallahi da za ku binciki zuciyarku sun fi kowa kunci Allah ya ce la ya mallaka kada wannan ya kuɗa da haka yi zaton in ka saba ma Allah ne za ka samu biyan bukata ba a taba samu biyan bukata da samuwa kama kanki ko kawai ce kika ga ba ta da samun kai tana sa kayan da ba ki iya sawa tana kwalliyar da ba ki iya yi ko da ta kawai in ta zo ta tsaya ta tsayo ya ishe ki a sun da a sun ta ji bala'i wai ko da ma kwaliki kwaliki ne aji aji eh idan ta shafa hoda ba ki shafa ba sai ne an ce maku na taba shafa hoda ne na nawa ya ke ne eh billahi inda shi ban taɓa shafawa ba ban sani ba ko ina jariri da yake ko kusan shafa ma yara kila an shafa mu kuma a haka ɗin sai fuskan nawa ne ne ne shirini ta da shirini saboda ta shafa hoda ba ki samu kuɗin da ya hoda ba ta ji ɗanɗana jan jini a a ba ke samu kai ma wanda za ki saya ki jajjaba ba shi ke nan sai ki ce mu ma ba mu ji ya ba mu sha kini me ke tsara miki wannan zai tsara miki komai yanki ne kina sa ruwa kika wanke za ki koma a asali wani kina wace ko ba haka ba ne tantin banza o oh, za mu gaya mana na kafin ya zo ne ne ka ga rariya kamar aljana mala ni dai wannan abu na damuna kaga an mace tana wani rana ido kaman aljana malam sai an canza mata halitta ta sa wani gashin ido zuru zuru sai ka ce canwa wato firgitina ta zo Allah ya kiyaye wanda ma ba ka zato sai ta hada da shi wanda ma ba ka zato in ma a ce biki ya zo kullum islamiyya kullum muhabara kullum kaza kaza biki na zuwa kawai sai ta je ta zauna kamar gunki ana lagu da nan ana kwance nan ana cike nan ana dole nan in ta fito in ba ka ji a hankali ba ma ba za ta gane ta ba kila a kai ma angon ma ango ya shigo ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ina amaryar tawa kawan amarya ina amaryar tawa متاع قليل ثم مأواهم جهنم Allah ke duk abin da ka ga kafiri na cikin shi na ni'ima dan jin daɗi ne kan kankanin gaske duk a gama karken alewa ƙasa sun ma ma'awahun jahannan makomansu gidan jahannama ne duk daɗin da bawa yadda aka ce yau ga shi a jahannama billahi da lazi da mahaifiyar ta yi farin shi ne da ya ji domin an gama tabar da shi an gama walakantar da shi an gama tozarta shi in ya shiga jahannama ربنا إنك من تدخل النار فقد أحييته وما للظالمين من أنصار وبئس المهاد شر Allah wajen shimfiɗan bawa ya zan jahannama makwancin bawa ya zan jahannama Allah waje Allah ka tsare mu lakin alladhina taqaw لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله أكبر الله آمنا لكن الذين اتقوا sai dai waɗanda suka ji suka bi dokokin Allah suka kiyaye shari'ar Allah suka nisanci saba ma Allah suka bauta ma Allah da takawa Allah allazina taqaw ittaqaw man ittaqaw rabbahum suka ji tsoron ubangijin su Allah lahum jannatu an tabbatar musu da suna da gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu da wani abin shan da suke so za su gan shi kamar gilas ne aka sa ga duk abin da kake so na sha a ƙarƙashin din ɗin ƙarau da ƙarau ne a gidan aljanna daga lu'ulu'i ne sai murjani sai dinari sai azurfa ba ƙasa ba taho a gidan aljanna komi na isa ne saboda wanda ya isa Allah ku jalla jalali talibi na biya kuma Allah ya kaddara muku dawwama a ciki ba fita ba zazzabi wani abin sha'awa ba su ba ba talibi na biya kuma ba dawwama za a yi a ciki nuzulan min indillah wannan sahaba ne aka sauko da shi daga Allah zuwa ga yan aljanna Allah ka hada mu shi kuma inda Allah khairun lil duk abin da aka ce Allah zai bada to shi yake komi waɗanda suke kuka tubarin shirka wanda suke zo cike da tunani yawa ba wanda zai sami abin da za su samu ya Allah ka haɗa mu cikin shi ba wa'in na ahali kitabi wa'in na ahali kitabi na mai yi wa ma'a wa ma'a إليهم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بآيات سميع min ahalin kitab lallai daga cikin ma'abota littafi yahudawa da nasara da mai yuhuminu billah ana samun waɗanda suke imani da Allah. Ma unzila masu imani da alƙur'anin da aka saukar zuwa gare wa ma unzila ilayhi daidai da yadda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare su khashi'ina lillah za ka same su suna matukan ƙasƙantar da kansu zuwa ga Allah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ba su sai da ayoyin Allah da ‘yan kuɗi kaɗan aka ce akan samu ahalin kitabi da wannan ɗabi'a matukan sun rike littafinsu a kan gaskiya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to annabi na zuwa sai su ce ga abinda ma littafin mu ya ce mu yi sai su gaina jin littafin su da mandan su sai su bi mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wata aya cikin suratul qasas take bayani الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وأن الآية tana bayanin nau'in ahalin kitabi na gaskiya da ce waɗanda muka ba su littafi kafin mu aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun bihi uminu suna imani da alƙur'ani suna imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وإذا يتلى عليهم إن أكثر تامس آيوهم القرآن قالوا آمنا من كذا في من إيمان والنشي متدرى داما أبدا أن جاء من يأتي من بعدي اسمه أحمد قالوا آمنا به إنه الحق لغدنا wannan alkur'anin da wannan manzan gaskiya ne daga Allah ubangijin musulmi Ina kunna min qablihi Musulmi. mutum ma ba a saukar da alkur'ani ba ai mun musulmi da muna jira ne kawai to yau ga shi abin nema ya samu sai matan malam ta kamu cikin allo eh, ba sai karatu ba sai sai karatu matan farke kuma ta yi cikin jaki an samu abin nema a ta aza mashi kaya ana fatauci أولئك يؤتون أجرهم marmatai بما masu Allah ya ce duk ahalin kitabin da ya yi musulunci in an tashi ba shi lada za a shi shi ma sababu saboda sun yi haƙuri me za aka ce sun yi haƙuri da suna bin wani annabi suna bin wani manzo to ba abu ne mai sauki abinda da kai imani da shi a zo maka da aka cinsa kuma ka ije wancan ka yi wannan don haka za a ba su cikakken sakamako na imaninsu da manzon da ya zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan za a ba su cikakken sakamako imaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi wasiƙa ya aika mai shi shugaban rumawa محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تعقل عظيم فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين haka buhari ya ruwaito annabi ya wasiƙa daga muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga jihar kala ɗaya daga cikin manya a rumawa ya ce shugaba ba don ba shugaba kuma sai manzan Allah ni ina kiran ka kira na musulunci ka musulunta ka kubuta ka zauna lafiya ka ci gafiya Allah ya ba ka ladan ka ninki ka ninki shi ne nan ulaika yu'tauna ajrahum marratayn ana ba su ladan su ninki ma sabar saboda hakuri da su wajen biyayya ga Allah da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wannan zai samu biyan bukata subhanahu wa ta'ala ya ce la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba su sai da ayoyin Allah da ɗan kuɗi kaɗan sai da ayoyin Allah da ɗan kuɗi kaɗan hanyoyinsa suna da yawa ka ƙi faɗin gaskiya don wanda kake wa ku ji daɗi su ba ka kuɗi wanda da a ce kullum na zo zan ba ku fa'ida in ce ga yadda za ki mallake miji sai yadda kika yi da kuɗi sai ka ga ana balla maballin bakin jaka ana algaba ta malam ga wannan a sha ruwa to amma kuma wannan da na amsa in sha ruwa hakikanin shi zan sha wuta ne saboda na sai da ayoyin Allah da ‘yan kuɗi kaɗan. To zai in ce to fa'idan mu zan ba ki abin da ba za a yi maki kishiya ba, ka zan matsalar ku kenan. Daga a mallake miki sai ba za a yi mun kishiya ba. Kuma fa ‘yan uwarki za a kawo, ‘yan uwarki ban taɓa ganin jinsin da ke cin ɗan uwanki kamar mata ba. ban taba gani ba wata ma sai ta ce in dai ta zo nan ne to ta mutu ba miji ke za ki so ki mutu ba miji saboda Allah jama'a musulmi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi la yuhibbu li nafsihi ina laifin ma ki ce Allah ya kawo ta alkhairi Allah ya kama mana saliha na ɗaya kin tsira da imani na biyu kin taka wani matsayi mafi daraja kina son ma 'yan uwanki abin da kike son ma na uku Allah zai dubi zuciyarki sai ya azumta ki da wanda za ki ce madalla a shaida wa ala da ki yanzu na san na samu yan sannan kuma in na sake dawowa in ce to jama'a ku saurara hawa da yan mata yau zan ba ku abin da za ku samu yigin da kuke so ya tsetsan mai kuɗi kuma mai rariyan hannu kila layi daga nan sai an kai kasuwa da na zama dangata sai dan malamin nan ai Allah ya mashi albarka wallahi Allah sai ya kwashe min albarka saboda ba hanyar da na ba aka san hanyar da nake kalla da sunan ina gabatar da hanyar hanyarsa yasa waɗanda ke sai da ayoyin Allah da ɗan kuɗi kaɗan ula'ika lahum a waɗanda ba su sai da ayoyin Allah da ‘yan kuɗi kaɗan ula'ika lahum ajruhum inda hafi suna da kyakkyawan sakamakon su wajen Allah ko za ka mutu da talauci kada ka yi amfani da addinin Allah don a cikin suna. kuma Allah ba zai taɓa wadatanta ka ba inna Allah sami'un Allah mai gaggawan misali bi in mun mutu cikin lokaci kaɗan kowa zai san matsayin shi ba wani wahala ba ne ba aiki ba ne wajen Allah ma an إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ya A cikin haka ba shi wani aka ce ki kashe shi, wata zai ce shekara tana haɗa dabarun ya za ta yi ta kashe shi. ko ba haka wani? wata na nan kullum yaya za a yi wanke ta mutu akwai su kuna ga kamar wasa kuma wallahi ba ta kitsan mata ba kawai don sun haɗa miji to je ki dawwama wata ma ba mijin ko amma tana fatan mutuwan wancan fas'alillah min fadlihi ko ni nake da shi ki Allah yana iya baki wanda ya fi shi Allah ya ce in wanda ba su sai da ayoyi na da kuɗi kaɗan ba zan ba su cikakken ladan ku da gaggawa ba ba ta shi. a ƙarshe aya sai ta kira mu zuwa ga wani babban al'amari Allah ka sa mu tafi ya ayyuhal na amanu ina waɗanda kuka yi imani to Allah yana kira domin iya daraja da matsayi ka samu kanka cikin waɗanda suka yi imani Allah ya ce ina kuke kuso saboda iyakan matsayi ke ba ce ina masu kuɗi ba ba a ce ina masu mulki ba ba a ce ina dogayen mata ba ba a ce ina gajerun ba ba a ce ina farare ba ba a ce ina bakaki ba ba a ce ina hausawa ko yambawa ko Bari bari ba ba a ce ina larabawa ko Tuhawa ko canis ba ya ayyukan na amanu wannan na musamman ne wanda duk ta shiga ciki ta musamman ce ku yi haƙuri kun ji kalmar ku ku yi mene ku yi haƙuri wallahi duk wanda Allah ya azurta da haƙuri ya gama mu. kuma duk wanda aka cire masa haƙuri wallahi an cire masa alkhairi rayuwarsa ba za ta yi kyau daga fitina zuwa bala'i daga nan sai ya fada a kwazon zaman musiba amma duk yadda abu ya dagule maka duk yadda duhu ya kai ga duhun shi in kai haƙuri wallahi za ka ga haske za ka ga haske annabi ya ce a sabon biya haƙuri haske ne duk yanda abu ya kulle maka ya ɗaure maka ya tsuke maka in kai hakuri za ka ga mafita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a sabru min kafin fahish hakuri mabuɗi ne na fita cikin kunci ya sa magabata suke cewa khairun aishi a jama'at nahu bi sabri mafificin rayuwa ba mu same shi ba sai ta hanyar duk halin da kike duk yanayin da kike yi hakuri za zai zo ya wuce wallahi zai wuce kar ki gaza hakuri wata talauci na damun ta kai sata ta gaza hakuri ba ta ci gana ba ba wata talauci na damun ta kaje ta yi gantari ta gaza hakuri ba ta ci gama ba ba za ta tabbata cikin talauci yawa wata saboda ta daɗe ba ta yi aure ba sai ta ce ba za ta mutu da ƙawa ba Ya kin mutu ko da ƙawa billahi lafi ƙarke bai kyau ba ko da ce ko ma wani iri ne ya zo zan aura ta gaza haƙuri ta gaza haƙuri ba kowane namiji ake aure ba ga wanda ta san abin da take yi ba kowace mace ake aure ba ga wanda ya san abin da yake a mata akwai hadisat a maza akwai hadisuna Allah ya ce kan mu aure kuma ya ce kan ku aure a mata akwai tsayibat a maza akwai tsayibu Allah ya ce ku aure ku kuma ya ce mu aure ku duk inda za ka ka nemi wanda zai ƙara maka kuma ya ƙarfafa maka imani ba wanda ɗan wanda kake da shi zai yage ya yafi ce watsi da shi ka dawo zindir ka dawo zindir ga kayan hasarar duniya da lafiya to ga nazarin ne mai zo ba shi yasa kika kosa za ki je wajen na banza eh kula irin wannan haƙurin ba kowa ke cin jarabawa ba ki zan cikin masu ci isbiru ku yi haƙuri a duk inda kuke a duk yanayin da kuka sami kanku za a iya jarraba ka a lafiyar ka yi haƙuri za a iya jarraba ka a dukiyarka ka yi haƙuri za a iya jarraba ka da wanda ka fi so a rayuwarsa iyaye ne ne miji ne mata ke. kwatsam ba zato ba tsammani sai Allah ya shi kayan shi jarrabawa ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri a komi za a iya jarraba ka wannan ma ya tuna mun na je gida bin sallar makar ne ko ɗaya daga cikin wanda muka yi sallah yake gaya mun cikin waɗanda muke karatun nan da su jiya akwai wanda kanta ya yi. kila ba ku ji labari ba wasu sun ji ko kuma an ce tana nan lokacin shi wanda yake gaya mun ya ce shekaran jiya yana ɗan magaji an mashi doji ya tafi suka je suka yi hadari sai gawa wannan ba jarabawa ba ne kun gani ko lafiya lafiya shine jama'a ashe ya tafi ba zai dawo ba sai dai a dawo da shi shi yasa duk abin da za ka yi kowaye kai kada ka hudu don baka san an jimanka ba ba maganan magoya ba baka san an jimanka ba baka san an jimanka ba in zuciyarka ta ce yi ka yi haƙuri ka yi haƙuri kila kin keto wani fage na rayuwarki kina ta taka tsantsan kake saba mu mahalicinki lokaci guda kika gaza haƙuri sai kika saba mashi sai Allah ya anshi ranki a nan ga hadisin nan ya hau kai. da yawa mutumin da yake bin hanya tsotsar na Allah hatta ma ya kuna bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab an zo kaf gab a mutu kin kaza hakuri yace ai ni yanzu wallahi yau yau kam sai nayi kaza kina zuwa kina yi kike ne da kina hanyar aljanna ajali ya zo kin canza kin shiga hanyar wuta kin koma an jefa kin haka kalman haƙuri babban kalma ce kuma mu mata muna da wata ɗabi'a kina zaune da miji tun kina amarya ɗa'a biyayya bayan kin kun zama jiki sai ka ji ana kaina ya waye ko ba kwayi wai kanta ya waye ba za ta yarda da wannan cutan ba da ake mata da ko da cutar da ake yi shi kenan da kin kamo hanya ta mumina tafiya ta yi tafiya ana fatan kin ƙara hankali sai kuma kika zama mahaukaciya ana fatan hankali ya ƙaru tun da kin ƙara shekaru sai kuma kika zama mai gajin haƙuri mara haƙuri jarabawan ga mu mata kaɗan suke ci kaɗan suke ci wani lokaci ma ƙyakki sai ka bi tana za ki ɗaki mamu kina samu abin kunya a gidan nan ya fa kafin ita kuma ta zama uwa ta hauka wasajin ku kallafa ma kanku haƙuri ko ba ku ba ana koyo duk ɗabi'u akan koya na gari da mu ai wata ba a zanuwa ba ne in ta haɗu da wata sai ta koya mata zalunci wata ba fasika ba ce in ta haɗu da muguwar ƙawa sai ta zata a layi ashe ana koyo ki koyi haƙuri in ma baki ba ki da haƙuri a'a ni haka nake kamar hago banda haƙuri da abin da ya zo ni sai na tabbatar da shi wallahi ko za ki bada cikin fitina wa rabitu sannan ku yi ribadi wato zama a waje mafi hadari lokacin jihadi ka kafa wajen shine ribadi Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ba na gaya muku abinda Allah ke shafe zunuban bawa gaba ɗaya ba da farafaran bawa sannan ya tsaga darajojin bawa gobe kiyama yace ciki akwai isbagul wudu'i alal makarih lokacin sanyi karara ka kyautata alula wai da sai ka ga yarinya kawai ta ta dauki shafan ta safa kamshat ya gaya ma Allah in yi alula haka kawai ki kama shafa ruwa a tsumma Allah ya ce wa sulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ina gaya ma Allah amma a kanin banza sha miƙa ma wata katuwa kafa taimaki lalli na awa ɗaya ko ba haka ba ne yanzu ma saboda ƙwarewa wasu maza ne ke lallin ba kai da gaske kuwa yau ba shaidanci ba ne ai ba abin da maza yanzu ba sa yi ta ɗinkin nan sai ka ji ai ni yanzu na na ba mace ɗinki sai maza sun fi iya ɗinki kwarai sun fi iya ɗinki ya iya gwada ki hmm. su ma matan yanzu akwai wanda suka suka buɗe shagunan aski eh zai zo ya zauna ke ta yi liyashi ita za ta yi mashi gyaran fuska Allah ya kawo mu alamomin tashin duniya kullum karuwa suke saboda haka a yi hattara a yi haƙuri a ji Allah saboda yanzu jin Allah ya fi wahala hanyoyin siya sun yi yawa kana jin Allah sai addu'a dobe ka a ce doluwa dolo mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka dai ta mana bayani kowane mamaki ana cika shi da aikinsa ne yana cikawa akan aikinsa ne annabi ya ce illa murabitan fi sabilillah illa allazi mata murabitan fi sabilillah sai wanda ya mutu yana rubaci saboda Allah Allahu akbar fa innahu yamnu amaluhu ila yawmil qiyamah shi za a yi ta haɓaka aikin shi a ta haɓakawa a tashin kiyama wa hadithu wa taqullaha ku ji tsoron Allah allakum tuflihuna in kun yi haka ne kawai za ku sami babbar mako Allah ka haɗa mu da babbar mako wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله يا سوجري وجزا متاشي سورا ماتا إيه أنت سورة النساء وعليكم السلام نعم Yau, a kan ake, ƙarai kuwa. A bayan ina? Zai, gamman ne? A'a, wanne daga ciki? Yalo kenan. in an yi gamman biyu sai a ce nan wato abinda take cewa akwai wani asibiti bayan yadda can kofan da yanko na yan shi'a ne idan ka je za ka jarairaye ka ƙananan aiki ma za su yi maka ba ka to ka guje ka guje domin suna neman su ko mutane ne su raba su da kan Allah da manzo Allah ya shiryar da su ma ni kuma Allah ya kare ni. na Allah ya kare ana neman mai muna na gidan ta da na ya ya yana bayani Wato wannan ayar tana da farko da ƙarfi. Da musulunci, abuwa farkon musulunci, idan ana ta fada aka sha ruwa. In mutum bacci ya kwashe shi, ba zai sake cin abinci ba. sai gobe kuma haka zai ajiye ba zai sha wani abu ba kuma da shi da matarsa ba za su kusanci juna ba na biyu idan aka yi sallan isha'i ko bacci bai kwashe mutum ba an gama cin abinci ba za a sha wani abu ba kuma ba za a kusanci juna tsakanin ma'auna ba. sai wasu abubuwa biyu suka auku akwai wani bawan Allah ana ce masa kaisu ya ji ya yi aikin wahala a gona yamma ya yi rana ta fada ya dawo ya ce iyalinsa akwai adubu da baki ta ce babu ta ji sanda ake da fahimta tsakanin mata da miji a ce ya dawo da azumi bai bar abin buɗe baki ba ya tambayi matar akwai abin buɗe baki da ke ne da an ji bakaken maganganu wata ma zagi za ta yi in uwanka ta aje ba sai ta kauka ba kina mamaki ne akwai wanda za ta yi wannan ta ce ya haƙuri ina zuwa in ɗan shiga gidan ɗan uwana ta je samo mashi abin da zai to ga aikin yini ga zafin rana ga yunwan azumi da ya ɗan kiɗa kafin ta dawo sai bacci ya bashi shi tana dawowa ta gaske bacci ga abinci ta samu ta ce wa yau Allah sai ka kamar ta ji zanda mata ke ya ma maza Allah ba ka ba sai kamar za ta haɗe zuciyarta saboda bakin ciki mijinta bai buɗe baki ba ga abinci ta samo mashi ga shi yanzu bai da ikon ya sake ci har sai gobe rana ta fara ka shiga cikin damuwa Allah ake son abu ka damu da damuwar ka ta damu da damuwarka to da fa rana yayi rana ta take kai tsaye ta suma wannan kistan farko ce kista ta biyu ana cewa sayyidina umar ne ta shafa an ce in an yi nishaɗi ko in an yi bacci ba a kusantar iyali sai ya kusanci iyali shi bai sani ba ta ana kwance waje ɗaya duk aka kawo kuka gun annabi sallallahu alaihi wasallam ga ba abin da ya faru sai Allah ya saukar da aya wannan ayar ta mai tambaya ta ambato to ba za a fahimce ta ba sai mun ba da wannan bayani kuma mun san karanta ayar ta cika ta yi bayani an gane ko sai Allah subhanahu wa ya saukar da sauki sai ce fal'ana ba shi wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ja'a amma Allah ya kara da cewa alima Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayru al-abyad min al-khayri al-aswad min al-fajri thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid sai Allah yake ai da ma ubangiji ya san kuna yaudar kanku ma'ana akwai masu yi sun kasa zuwa su faɗi amma Allah ya san suna yi cin abincin da kusantar iyali to yanzu an yafe maku wanda ma suka yi baya an yafe an maku afuwa yanzu ko da kun yi bacci kun tashi ko bayan sallar isha'i ku ci gaba da cin abincin kuma ku ci gaba da mu'amala da iyali an gane ko ku nemi arzikin da Allah ya rubuta tsakanin ma'ana 'ya'ya da haka ku ta ci kuna sha har sai bakin farin zare ya fito ya bayyana daga bakin zare da aka ce na alfitir wato in alfitir ya keto daga duhun dare amma har yanzu dokar da ta tabbata ba janyewa idan kuna itikafi ba ku ba matan idan mata kuka shiga itikafi ba ku ba mazan wannan shi ne aya ta zo tana nuna halarcin ci gaba da cin abinci da mu'amala da iyali matukan alfijin bai fito ba idan kuma alfijir ya fito aka je aka yi azumi 61 da ɗaya gobe a sake amma wasu suna da rawan kai eh suna da rawan kai sai su keta alfarmar ramadana da ranar ƙasa wai su ba su da hagu sai Allah ya ce wanda duk ya kuskura mata da miji suka kusanci juna bayan fitowar alfijir kafin fadawa mana azumi ya ɓaci an yi babban zunubi ga kuma sakamako na ɗaya a tuba na biyu a biya yini. na uku a yi azumi sittin Irin ta jawo ba in an yi hakuri yini ɗaya ko an sa yini sittin da ɗaya gaba a sake kuma a sake Sun gobe kun sake dabulin cikin ga cikin ɗari da ashirin in yi ne uku kuka yi dari da tamanin kowa ya azumi dari da tamanin saboda haka idan kika zauna kuna fi da da rana a wannan watan kika ji canji a cikin zancen an koma canza magana na Allah an koma na soyayya a Ramadan don wannan magana a wannan lokaci ba na Allah ba ne. Kika ga abubuwa karatu zai canza, sai ki bugi silifan ke mai gida kai, wanke-wanke da sauran abubuwan wankin yara kan daren abinci. Kina kake tsaya sai sai ya baki izini, kina faɗi kawai ki fita. Shi ma ya bugi takalmin shi ya gaba. in ba haka ba shaidan sai ya daga nan a yi nadamar da zai zama mai ciwo mai ciwo Allah ya kiyaye Allah ya saka malam da alheri Malam don Allah ne ne sai shekara ɗari kuma tana yin tsalla idan lokaci yi amma kuma ‘ya'yanta sun ana sai kuma ta ce za ta yi wanda ta kai wannan matsayi idan tana da laruran da ba za ta iya azumi ba kwanciyarwa take الشيخ القديم والأجوز lokacin da mutum ya manyanta ya tsufa ya tafarfashe ba zai iya azumi ba Allah ya kauce mashi sai dai inda hali ya ce yadda mutum ya kullum idan ko zai iya ba matsala to a kyale ta shi ya fi daidai da addini in ko aka fahimci in ta yi takan fada cikin wani yanayi na damuwa amma ita tana cewa sai ta yi wannan sai a hana ta ya danganta da yanayin da take samun kanta ya'ya in kun tabbatar ba abin da take canzawa in sai azumin nan to kafa hana ta falala ne Allah ya yi mata ba kowa ke samun haka ba ku jare ta tafashi da rantsa ta nasi man da umruhu wa hasuna amalu annabi yana cewa wanda suka fi kowa cikin jama'a wanda rayuwar su yi tsawo kuma aikin su yi kyau kaga Allah ya ce ta ita tana cewa azumin ma za ta iya sallan kuma tana yi mu ma Allah ya sa mu samu doguwar rayuwa da cikakken lafiya da cikakken imani da bauta ai rahama ce sai wanda Allah ya zafa. haka in dai tana iyawa ku kyale ta sai asibita in ko tana shiga cikin damuwa ku hana ta ka'ida kenan Allah ya sa mu dace Thank you. mana don Allah da kana ne da saboda ba da damun a yi yi kuma Allah ta'ala ya sani Allah ya cire mata damuwarta Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya